والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر dukkan yabo ya tabbata ga maɗaukaki Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara sake saduwar mu a wannan lokaci mai albarka a kuma cikin wannan ainihin masallaci mai albarka na modibo masallacin juma'a na kofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kandahar barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na 28 ga watan sha'aban na wannan shekara ta 1400 da da talatin uku, wanda ya daidai da lissafin watan albashi nawa ne? sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyu idan lissafin ya inganta lallai wani abu ne wanda ya cancanci mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin da fara irin wannan darasi a wannan masallaci yanzu muna neman shekara talatin da wani abu kenan bara da aka bude wannan ainihin abin nan darasi na tafsirin Alƙur'ani mai girma da akan yi a watan ramadana an bude shi a irin wannan wata mai albarka na sha'ban ba mu zaton cewa za mu kammala tafsirin da rayuwarmu ba da aka kammala aka bude kowanne mu yana cikin tsoron anya za mu sake ganin wannan wata mai alfarma to ga shi ga dukkan alamu muna kyautata tsammanin in Allah ya so ya yarda Allah zai yi mana baiwar zama a cikin al'ummar musulman da za su sake ganin wannan wata mai albarka na ramadanin wannan shekara kuma gashi Allah subhanahu Ta'ala ya yi mana baiwa muna zaune don buɗe tafsirin alkur'ani mai girma da akan yi a wannan masallaci wanda ita wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa kamata sunna wadda ita ce take ɗaukan nauyin gudanar da wannan tafsiri yanzu babu abin da ta sanya a gaba face shirye-shirye da kuma gudanar da wannan aiki mai albarka na karatu tare da sharhi da yin bayanin ayoyin alkur'ani mai girma alkur'anin nan da shi ne tushen alkhairi na duniya tushen ci gaba na duniya tushen ilimi na duniya da lahira tushen zaman lafiya tushen kiwon lafiya shi wato tushe na ainihin wato mulki da sauransu in ana son a yi daidai sharhohi da za a yi da bayanai suna gwame da karanta tsantsan nassin alkur'ani mai girma kuma wannan kungiya a bana cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a katsina local government kawai waɗanda wannan ƙungiya ta tura ta tabbatar za su yi tafsiri banda sauran waɗanda ba da miyan ƙungiya ba sun kai wurare hamsin da hudu ɗai-ɗai-ɗai da yardar Allah malumin wannan ƙungiya za su yi ta yin sharhi tare da karanta ayoyin Alƙur'ani mai girma a sauran ƙananan hukumomi zuwa yanzu lissafin da ya tabbata a hannun shugaban majalisar malamai muna da ainihin saba'in wurare saba'in da hudu banda mutane shida waɗanda national to posting a cikin wannan jiha wannan ba ƙaramar gagarumar nasara ba ce ga ainihin ahalin suna musamman da kuma musulunci baki ɗaya ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis babu shakka a shekara da ta gabata mun samu nasarori waɗanda wannan ƙungiya ta aiwatar a cikin faɗin wannan jiha daga cikinsu akwai gabatar da wa'azozi da aka yi na ƙasa baki ɗaya a cikin wannan birni na katsina da wa'azozi da aka yi na ainihin a matsayin jiha da na ƙananan hukumomi da wanda aka ake gayyato malamai iri daban-daban a cikin duk faɗin ƙananan ainihin hukumomin wannan jiha ta katsina wanda aka yi wa'azozi ɗaruruwa wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala suka taimaka wajen ƙara wayar da kai fahimtar da mutane ubangijinsu da addininsu sun san wane ne manzansu sun san menene suka zo wannan baiwa ce wadda allah maɗaukaki taimaki wannan ƙungiya da shi wanda babu wata ƙungiya da ta ware lokaci a ƙananan hukumomi da matsayin rassa da matsayin jiha da matsayin ƙasa wadda take tattara dubban mutane ko ɗaruruwa ko kuma matsayin miliyoyi don a karanta da su da ƙala Allahu da Rasulullahi in ba ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna haka ita wannan ƙungiya mai albarka ta samu nasarar ainihin wato gudanar da aikace-aikace na tallafawa mutane a fagen kiwon lafiya musamman abin da ya shafi ayyukan idanu kamar da ka sani wani kungiya tana da bangare da ta buɗe na kwamitin a yaƙi da makanta a illahirin fadin jihar katsina wanda da larabawa da mutanen pakistan muke ɗaukowa da na indiya suna zuwa muna ta wahala ana kashe kuɗi da ɓata lokaci cikin yadda Allah wannan kungiya ta shirya tsara yadda za ta rika gabatar da wannan aiki da 'yan Najeriya likitocin Najeriya wanda a bana kawai an yi irin wannan aiki ɗai-ɗai-ɗai har kashi uku wanda aka gama daga baya-bayan nan shine wanda aka yi a karamar hukumar faskari cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala an sami yiwa mutum 390 operation waɗanda ba su gani Allah maɗaukaki ya sanya wannan ƙungiya ta yi musu aikin ido kyauta da waɗanda aka baiwa tabarau da waɗanda aka baiwa magani sama da 390 wato kusan 400 wannan nasara ce babba wanda cike don Allah wannan ƙungiya ta samu bayan wannan haka kuma wannan ƙungiya tamu mai albarka ba ta yadda a zauna a barta a baya ba ta yadda a bar malumanta su zama lokal don haka kowane lokaci tana ƙoƙarin shirya musu taron ƙarawa juna ilimi abinda muke cewa samina ko kuma workshop ko kuma daura da halcan larabci wanda cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu ƙungiya ta gabatar da wannan daurori na baya-bayan nan ita ce daurar da aka shirya wato workshop da aka shirya domin a ɗebo malaman tafsiri na jihar katsina daga kowace karamar hukuma mun ɗebo mutane biyu a ciro su daga zama local su koma su zama international yadda za su iya sarrafa kwamfuta da intanet su shiga youtube su shiga facebook da sauran ire-irensu saboda me saboda wa'azin da da'awar su tashi daga local su koma international da Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan daura ita ce ta ƙarshe wadda duka-duka ba a kai sati biyu da kammala ta ba wadda aka yi a wannan ainihin jami'a ta musulunci ta jihar katsina tare da ainihin haɗin gwiwa da mu'assasatul furqan al-khairiyya wadda take da headquarter a kano wannan ma wata gagarumar nasara ce cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala a lokaci guda wannan kungiya ta samu nasarar bude sabbin masallatan juma'a full a ainihin kananan hukumomi kamar daura da ainihin abin nan su malumfashi da kaɗanɗani da ainihin Ah, ah, kafin ko a ah, guga a bakon local government da kuma nan garin katsina an bude sabon masallacin juma'a guda daya to da haka kun ga akalla mun samu sabbin masallacin juma'a cikin wannan shekara kawai sun kai kamar guda shida a watan shekarar ta ta wuce kuwa wajen goma sha ne so wannan yana nuna ci gaba da kuma ƙara samun nasara da wannan ƙungiya take yi wanda ya zama wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma daura wadda ainihin aka yi ta jami'ar islamiyya wadda ɗalibai 'yan tsantsan jihar katsina da suke karatu ko suka gama karatu a jami'ar islamiyya suka gabatar a wannan shekarar shi ma ba a kai sati biyu da kammalawa ba wanda aka yi a garin bakori wanda ɗalibanmu da dama suka samu ainihin abin da nasara wajen ainihin halarta kamar yadda a lokaci guda dai domin a ƙara horo da ainihin ƙara fito da matasa waɗanda suke zarata waɗanda za su ɗauki na gamar yada addinin Allah mun ainihin tura dalibai kamar guda goma da muka zaɓo daga ƙananan hukumomi wanda suka halarci daurar haddace hadisi a inda suka je suka yi haddar sahihul bukhari da muslim a sokoto duka-duka ina jin kwanansu uku kenan ko biyu da dawowa daga halartar wannan daura tare da ainihin abin samun nasarori waɗanda kun san alkur'ani da hadisi su ne tushen ainihin bunƙasa addinin Allah kuma duk ci gaban da ake nema yana cikinsu wannan ma wata gagarumar nasara ce wanda wannan ainihin abin da ƙungiya ta samu bayan wannan a har yanzu a cikin wannan shekara ƙungiyar izalatul bid'a wai kamata sunna ta jihar katsina ta samu nasarar wato yin nisa wajen gina secretariat tare da cibiyar yada addinin musulunci wanda ake ainihin son cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan wuri da muke ciki in kun lura daga can baya akwai gidaje akwai sabon gini wanda shine fes na farko da yardar Allah wanda har an yi rufi wannan zai zama shine tushen farko na sakatariyar na kungiyar izalatul bid'a wa mata sunna wannan ma ainihin abinan wata nasara ce garima mun dan samu 'yan matsaloli waɗanda in Allah ya so ya da in muka kwatanta da nasarorin bai su kai sun taka kara sun karya ba a cikin matsalolin nan wadda kawai za mu iya ambata a wannan wuri na wadda kawai za mu iya ambata a wannan wuri ita ce matsalar da yanzu take damun duk wani ahli sunna kai duk wani ma musulmi a nan ainihin abin nan jihar kazina ita ce matsalar canza liman to izalatul bid'a wai kamata sunna ita ce take nada limamanta kuma tana nada su in ta amta gamsu da aqidar da kuma biyayyar su ga kungiya yayin da ta ga dama ba sai in akwai laifi ba tana iya cire liman ko ta cire shugaba ko ta cire shugaban majalisar malamai ko ta cire daraktan in agaji ta sanya wani kun ga wannan ba matsala ba ce to amma mun canza limamin masallacin GRA wanda wannan suka ga cewa akwai matsala kuma wannan dalili canza liman wanda muke ganin kamar an yi an sauke wa mutum nauyi ne limanci gudun shi ake yi to wannan karo an samu akasi domin kuwa limamin da aka canza ya ce bai yarda ba kuma ya kai kara a kotu kwana biyu da suka wuce mun halarci kotu mun shiga kejin da ake sanya masu laifi saboda liman ya kai karar mu cewa mun ainihin ci mutuncin shi mun cire shi daga limanci saboda haka yana nema kotu ta ɗauki mataki a kan kamar yadda da farko an shigar da ƙara a court 3 high court 3 wanda ake tuhumar mu da laifuka daga ciki kuma ana ainihin abin nan neman mu biya liman mai barin gado naira miliyan goma wanda kuɗin nan kuka yi alkawarin cewa za ku ɗauki nauyin biya in kotu ta ce a biya ballantana ma ba mu ga laifin da aka yi ba ballantana mu yi tunanin za mu biya wani kuɗi amma dai shugaban majalisar malamai ya yi bayani a nan cewa muna iya ainihin abin nan haɗa waɗannan kuɗaɗe mu bada watakila hadda ma ƙari idan an ga yana da ainihin abin nan amfani amma dai ku sani cewa wannan ƙara an kai mutane biyar da shugaba da sakatare da shugaban majalisar malamai da daraktan 'yan agaji da ainihin limamin sabo wanda aka naɗa mai ci yanzu malam muktar usman jibiya kuma an kai karar kungiyar izalatu bid'a in general ta jihar katsina saboda haka duk wani ahli sunna ya shiga cikin wannan kara yanzu haka muna sauraron ranar sha biyar ga wata na august za mu bayyana a high court ba mu san magistrate court afwan waccan kuma 20 da biyar za mu bayyana a high court domin mu amsa tuhuma da ake yi mana wannan matsala ce amma da yardar Allah ba matsala ba ce mun faɗa muku mun gano waɗanda suke bayan wannan shari'a din kuma mun yi muku bayani da yardar Allah subhanahu ta'ala ba matsala ba ne za su ji kunya in Allah ya so ya yarda ba sai mun ƙara bayani akan wannan ba banda wannan akwai ayyuka waɗanda wannan ƙungiya ta sanya a gaba a wannan shekara in Allah ya so ya yarda na farko ci gaba da yin wa'azin ƙananan hukumomi a kowane wata daga waccan ƙaramar hukuma zuwa waccan ƙaramar hukuma na biyu laccoci na musamman a galibin ainihin abin ƙananan hukumomi wanda za a shirya wa matasa maza da mata domin a yi musu saiti su fahimci rayuwa su fahimci addini su fahimci irin gudunmawar da ya kamata su baiwa al'umma domin yaƙi da lalacewar matasa shiga shaye-shaye da ainihin sauran ayyuka waɗanda suke na ta'aza wanda barin matasa a irin wannan yanayi babbar asara ce amma ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tana da al'umma waɗanda za su iya taimakawa matasan nan su zama alheri ga ainihin wannan jiha su zama alheri ga ƙasa su zama alheri ga addinin musulunci da ma duniya baki ɗaya saboda haka in Allah ya so ya yarda akwai gungun ainihin saminoni da ake shiryawa wanda za mu ci gaba da shiryawa domin matasa maza da mata in Allah ya so ya yarda don su fahimci abin da za su yi wanda zai amfane su yi amfanar da al'umma bayan wannan akwai ainihin abin nan lakcoci da aka shirya wanda za a gudanar a cikin wannan wata mai albarka kusan kowane mai tafsiri da aka tura bayan tafsiri akwai lakcoci na maza akwai lakcoci na mata akan topic daban-daban waɗanda ba sai mun bayyana su a nan ba ne fatanmu shine dukkan al'ummar jihar katsina manya da yara maza da mata da sarakuna su ba da gudunmawa domin lakcocin da tafsirorin cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za su zama alheri ga al'umma yau da kuma gobe kiyama banda wannan har yanzu muna ainihin abin nan eh, tabbatarwa da al'ummar jihar katsina in allah ya so ya yarda wannan shekarar ma za mu ci gaba da shirya taron karawa juna ilimi wanda zai amfanar da su malamai da kuma ainihin limamai da sauran masu wa'azi kamar yadda za mu shirya wa matasa su matasan ba sai lallai masu wa'azi mazansu da matansu ba a'a matasa in general don me domin su ne tushe na rayuwa da kuma ci gaban al'umma banda wannan cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala akwai tsari wadda wannan kungiya ta fara kullowa da shi kuma ina yi muku albishir cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a duk ƙasa a jihar Katsina za a fara shi tsarin babban makasudin shi shine kawo wa al'umma sassauci musamman waɗanda suke cikin halin kakanikai mun fifita mata da aka mutu aka bari da 'ya'ya marayu da sauran waɗanda watakila zaurawa ne ba su samu waɗanda za su aure su ba sannan ba waɗanda suke ɗauke da nauyinsu da kuma uwa uba su marayu da sauran al'umma waɗanda suke cikin tsananin bukata ba kawai 'yan izala ba a duk al'ummar musulmi har ma da wanda ba musulmi ba in an ga ya cancanta zai fa'idantu da wannan program program din an shirya shi ne ba wai kyauta za a bai wa mutane kayan masurufi ba wanda da kayan masurufi za mu fara shi program din wato shi ne wanda kamar makonni uku da suka wuce aka kaddamar da shi a abuja wanda babban makasudin shi shine a horas da matasa da sauran al'umma sana'o'i don maganin zaman banza mu ba da ilimi gwargwadon abin da muke iyawa ga ainihin wato gwamnatin tarayya ta ce za ta ɗauki matakin ilimin almajirai to daga almajirai abin da ya sama muna da matasa waɗanda wasu sun kai wajen shekara ashirin da wani abu wasu kasa da haka suna ta yawa suna gararamba ba kan titi babu aikin yi babu sana'a muna da ainihin wato filaye na gona muna da wurare na koyar da sana'o'i sannan muna da ɗalibai waɗanda suke masu fasaha masu basira waɗanda in aka koyar da su aka horar da su za su zama alheri ga ƙasa maimakon su zama sharri to program ɗin zai haɗa da taimaka musu wajen gudanar da waɗannan abubuwa abin ya shafi ilimi ya shafi kiwon lafiya da kuma yaya za a yi a gano bakin zaren a wajen samun zaman lafiya da nisantar wato ainihin tashe-tashen hankula da makamantan ire-irensu sai ya kasance an zaɓi jihar katsina cikin yardar allah na cikin jihohin da za su fara gudanar da aikin tallafawa su gajiyayyu ɗin domin na farko cikin yardar allah subhanahu wataala a sauƙaƙa waɗanda suke cikin halin kakanika yi na biyu a yi ƙoƙari a jawo hankalin 'yan kasuwa su ma su tausaya su saukar da farashi ainihin don al'umma su samu rahusa musamman a lokacin da muke shiga cikin wannan wata mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna ta kaddamar da wannan shiri a jihar katsina kuma ta zaɓi mutane amintattu irin su umar abdullahi da ainihin malam ahmad bawa da alhaji abubuci da rahusa wada da sauran mutane uku don su zama su ne amintattun da za mu aza amanar wannan program a hannunsu program din ba kawai za mu kawo kuɗi ba ne daga wani wuri a'a mu ne da kanmu da 'yan kasuwarmu da gwamnatocinmu za mu ainihin sa kuɗi cikin yardar Allah mu rika so kaya mu kawo masallatai akalla kowace karamar hukuma za a zaɓi masallatai guda biyu da ainihin na izala da ma na 'yan ɗariƙa wanda in Allah ya soya da za a ɗebe akalla mutane ɗari biyu da za a rika saida musu da kayan masurufi wanda kayan masurufin za a sauke za a ba da tallafi za a ba da rangwamen akalla kashi ishirin a cikin ɗari wannan tallafi ne ma'ana idan ana sai da abu naira dubu to in ka zo masallacin da ko kantin da izala ta sanya za a rika sai da kaya ga waɗanda suke mabukata sha Allah za ka sai shi a naira ɗari takwas wannan tallafi ne muka tsara kuma da yardar Allah mun tabbatar in Allah ya so yadda Allah zai taimake mu mu samu nasara a wajen gudanar da shi me yasa kungiyar izala ta yi wannan tunani ƙungiyar izala ƙungiya ce ta da'awa ƙungiyar izala ƙungiya ce ta karantarwa sannan daga cikin ayyukan ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatu sunna akwai inganta al'umma akwai tausayawa al'umma wato gudanar da ayyuka irin na jin kai da sauran ayyuka waɗanda suke za su zama na wayar da kai ga al'umma a ɓangarori daban-daban saboda haka ƙungiyar izala daga ya kamata ta fara gudanar da wannan program fatanmu shine duk wanda wannan magana ta kai gare shi tun daga sauran malamai da sarakuna da shugabanni da 'yan siyasa da ainihin sauran waɗanda suke masu hali su ba da su wajen gudanar da wannan aiki na alheri akwai alheri da za a samu a duniya akwai alheri da za a samu a lahira cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala idan ka taimaka a samu alherin har kai in ka yi taimakawa kuma ka yi asara kuma da yardar Allah Allah zai kawo waɗanda za su yi so wannan yana daga cikin ayyukan da muka sa gaba in Allah ya so ya da ba tare da ɗaukan dogon lokaci ba za a fara banda wannan kamar yadda mun taɓa yin bayani mun kudurci cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala gina makarantu na kwana masu zaman kansu saboda 'yan mata don magance matsalolin da suke damu a halin da ake ciki yanzu da dar Allah subhanahu wa ta'ala muna fata in Allah ya soya da wannan shekara za mu fara sai ainihin fata da ainihin kiraye-kirayenmu ga al'umma bisa halin da ake ciki na farko muna kira ga gwamnatocin tarayya da na ƙananan hukumomi halin da ake ciki na matsalar da ta damu al'umma ta damu maza ta damu mata ta damu manya da yara da 'yan siyasa da malamai da sarakuna matsalar ita ce ta boko haram wadda ake faɗi matsalar boko haram boko haram boko haram boko haram sun kasu kashi-kashi akwai sunan da ake jinginawa su waɗanda suka ambaci cewa su ne ahalis sunna wal jama'a lil menene da'awati wal jihad wanda aka ainihin rankaya musu wannan suna boko haram to akwai wasu boko haram akalla guda biyu waɗanda suke ainihin fasa bama-bamai a cikin kasuwanni da masallatayya da sauran wurare waɗanda suke na ibada coci-coci da makamantansu akwai boko haram waɗanda suna boye wajibi ne dole ne tilas ne gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta gano waɗannan mutanen waɗanda suke wannan ta'adin waɗanda suke wannan barnar sannan a lokaci guda stakeholders na arewa musamman jihohin arewa na musulmai wajibi ne su ainihin tabbatar da cewa sun tashi tsaye a matsayinsu da waɗanda Allah ya azawa amana sun gano menene karkashin wannan abin ne domin duk mai hankali ya fahimci gwamnati fa ba da gaske take ba faɗan nan ba da gaske take yi ba an samu <clears throat> mutane daban-daban waɗanda suke ƙoƙarin a zauna a yi maslaha kamar yadda dama an taɓa yi da 'yan Niger Delta akwai 'yan masob da makamantan ire-irensu sun ta da ƙaya baya an zo an kira su an zauna an ji matsalolinsu an magance yanzu haka da yawa cikinsu suna turai suna karatu wasu suna nan zaune ana biyan su albashi saboda me dan a samu zaman lafiya a daina tashin hankali to kiran mu da gwamnatin tarayya in ba wa akwai wata manufa ba ta yadda da kiraye-kirayen da shugabannin arewa da malamai da 'yan siyasa suka yi ba kawai shugaban har da shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisa na ainihin abin nan kasa da manya-manyan malamai sun yi kira cewa gwamnati ta yadda ta zauna da waɗannan mutane a tattauna a ji meye su domin a san bakin zaren yadda za a gyara to wannan kira ba za mu daina shi ba muna kira ga gwamnati lallai ne ta kira waɗannan mutane ta zauna da su a ji matsalar su ɗauki mataki domin da wannan bala'i wanda yake ƙoƙarin koma in ce ya durkusar da tattalin arzikin arewa ya durkusar da kiwon lafiyar arewa ya durkusar da ci gaban ilimi a arewa da sauran al'amura wannan abin ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki mataki magana ta biyu dole ne gwamnati ta ɗauki matakin hana ramuwar gayya ramuwar gayya ta ƙarya kiristoci su shirya hari su kai hari coci domin na faɗi wannan da ƙarfin gwiwa waɗanda duk aka kama za su tada bom a ainihin coci-coci musulmi nawa ne a cikinsu kiristoci ba ba suna nan a hannun gwamnati ba kenan in za a yi adalci su wane ne suke kai hari coci-coci su wane ne suke kai hari masallatai kiristoci amma ta rashin adalci kuma a lokaci guda sai kiristoci su fito a irin su filato da kaduna su bazu a kan hanya su kama kakkashe mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da sunan ramuwar gayya sannan babu wani mataki na hakika da gwamnatoci suke ɗauka wannan dole a tsaye da wannan yin wannan yana iya tarwatsa najeriya domin yau in an kashe talakawa mun ba da haƙuri an yi shiru musamman a irin hanyar gwanin gora inda duk wani wanda yake wane ne a arewa zai dangana da abuja yana bi ta wannan hanya yana yi wa wata rana sarakuna za a kashe yana yi wa wata rana a kashe sanatoci yana yi wa wata rana a kashe manyan malamai da sauransu wanda in mun zo mun ce a yi haƙuri mutane ba za su saurare mu ba watakila mu ma sai su hada da mu saboda haka wannan matsala ta gwanin gora dole ne a ɗauki mataki a kanta na musamman za ka yi mamaki gwamnatin filato da kuma ainihin haɗin gwiwar ainihin abin nan tsaro me ake kiransu ƙungiyar jtf wai su bai wa fulani wato ainihin notis cewa cikin awa nawa su bar garuruwansu ina za su tafi fulani nan indijin ne na filato amma an ce wai saboda tsaro amma ga wannan gwanin gora inda suka yi ta'asar da ba irin ta ba babu wanda ya ce uffan a kansu gwamnan kaduna bai ce komai ba gwamnatin tarayya ba ta ce komai ba to kiranmu shine in dai ana son najeriya ta ci gaba da zama lafiya matukar ba a son najeriya ta tarwatse to wannan gari na ganin gora dole gwamnati ta dauki mataki a kai a tada mutanen da suke wurin a canza musu wurare waɗannan wurare don kada a yaɗan mabazaranci a da shi barikin sojoji ko na 'yan sanda ko mobile ko kuma waɗansu waɗanda an san aikin su tsare doka ne amma in ba haka ba mutanen da suke ganin nan yawanci sai sun bugu sun sha giya an canza su a coci-coci su zo su tsare ba ruwansu da kowane ne su na motocin mutane su kankashe mutane wannan al'amari ya isa haka fa musulman kasar na fasuwa mutane ne suna da zuciya sannan in ana ba su hakuri akwai lokacin da ba da hakuri zai kare ba a taba samu ba a afirka a wannan karni an yi wa wasu 'ya'yan adam irin abin da aka yi wa musulmi a najeriya a filato an kakkashe mutane an kona su an gasa su an sassara naman su an ajiye akan tebur ina ne muka taɓa jin tarihin din rikice-rikicen ainihin abin da duniya an yi irin wannan papa roma bai ce komai ba kan wannan majalisar ɗinkin duniya ba ta ce komai ba kan wannan majalisar ɗinkin afirka ba ta ce komai ba majalisar amurka ba ta ce komai ba amma ku duba abin da ya faru kwana-kwanan nan inda papa roma majalisar ɗinkin duniya sanat abin nan da sauransu suka yi ta maganganu wai ana ainihin wato fasa bama bamai a coci-coci da sauran ire-irensu kiran da babban murya musamman ga waɗanda suka taimaka wannan gwamnati ta hau kujera da sunan shugabancin ƙasar nan su yi duk abin da suke iyawa su tabbatar da cewa wannan abin an dakatar da shi tsakani da Allah abu ne wanda musulmi ba zai iya jurewa a cikin wannan kaskanci da wulakanci da rashin imani da sauransu ba musulmai a Najeriya a wuri nawa ne aka yi musu kisa kisa irin na kare dangi konawa kona ko da gidajensu kona kasuwanninsu da sauran ire-irensu amma kuma har yanzu a wurin gwamnati da wurin 'yan jaridun najeriya da an ce 'yan ta'adda musulmai su waɗanda suke waɗannan abubuwan ba ba 'yan ta'adda ba ne wannan rashin adalcin ya yi yawa ya zama wajibi a tsaida shi kamar yadda muke kira da babban murya har yanzu ga 'yan uwa musulmai masu gudanar da tafsirai a ainihin abin nan masallatai na wannan kungiya da ma waɗanda ba na wannan kungiya ba da lakcoci da kuma wuraren tarawihi da wuraren tahajjud mu rika kaskantar da kai muna miƙa wa Allah bukatar mu mu roƙa wa al'ummar musulmai samun nasara mu roƙa wa ƙasar nan tamu samun zaman lafiya mu roƙa wa ainihin a kawunan mu. dauriya da juriya da kuma sadaukarwa don me domin fuskantar halin da ake ciki ‘yan wa musulmi wannan kiraye kirawa ba zai cika ba matuƙar ba mu koma akan miyagun bayanai na rashin hankali da rashin dattaku da suke fitowa daga bakin shugaban kan a matsayin shi na wanda yake shugabancin wata ƙungiya ta addini ta ƙasa ya rika yin bayanai waɗanda za su kawo tashin hankali waɗanda suke gwada cewa za su tashi ɗaya su ɗauki doka a hannunsu ya yi wannan bayani a gaban shugaban ƙasa ya yi wannan bayani a kafafen yada labarai kuma kwanan nan ya tafi yana yin jawabi ga 'yan majalisar amerika cewa lallai ne a ba su dama a sanya ƙungiyar su waɗannan suna lidawat wal jihad da ake kira da suna boko haram a sata a cikin ƙungiyoyin ta'addanci na duniya kun san abin da wannan yake nufi a baiwa america da sauran ƙawayenta dama ta shigo najeriya ta kai hari inda take so ta kashe wanda take so in an yi magana ta sai yaƙi da ta'addanci kamar yadda take a afghanistan kamar yadda take a iraki da sauran ƙare wai ɗan ƙasa na gari wanda yake shugabancin ƙungiyar addini shi ne ya je yana irin wannan kira dole ne gwamnati ta ɗauki mataki akan tasarrufin wannan mutum wannan mutum zai jawo ƙasar nan bala'i wannan mutum yana jawo rashin jituwa da rashin zaman lafiya a cikin al'umma ya manta cewa akwai 'yan uwansu kiristoci da iyayensu da ƙayayensu da jikokinsu a cikin jihohi irin jihar katsina da sokoto da kano da borno da sauran ƙirƙirinsu yana ziga kiristoci su kashe musulmai bai tunanin cewa su musulman nan yana yi wasu ce za su ɗauki fansa a kan ‘yan uwansu da suke zaune a nan saboda me saboda ya san al'ummar musulmai al'umma ce mai tsare doka al'ummar musulmai suna tsare dokokin addininsu don an fusata su ba su yin abin da ya da doka da sauransu to dole gwamnati da shugabannin musulmai su fito su faɗa wannan mutumin cewa waɗannan bayanan sun isa haka rashin kunya da rashin mutunci da rashin hankali da yake yi da sunan jagorancin ƙungiyar kan ya isa haka in ba haka ba to za mu fahimci gwamnatin tarayya tana goya mushi baya don ya tarwatsa zaman lafiyar najeriya ɗauki misali da a ce sakataren jama'atar sun islam kai ko yakub musa ne ya wannan bayani me kuke tsammani yanzu ina so in ba ku labari duka duka bai fi sati biyu ba aka kawo mini takarda aka turo mini wakili sorry daga headquarter ss suna tambaya ta wai kamar shekara goma da ta wuce akwai wasu 'yan asalin algeria sun zo nan katsina sun zauna daga nan suka wuce kano suka gama abin da suke suka koma wato ana son a ce yakubu musa ya ajiye yan me yan ta'adda na yi dariya na ce lokaci ya matso ko ana so a sake ɗaukan mataki na ce to wallahi sun matallahi abubuwan da muke faɗi ba za mu bari ba na ce kuma ina so in faɗa maka ka je ka faɗa mai gidanka ya tambaya wannan lokacin da yake magana an zo an kama ni an turo har da jajayen turawa da sunan wannan abin da kuke magana sun shiga gidana ba tare da permit na bincike ba ba tare da ni ba ina can abuja a hannunsu sun zo sun yi bincike akan wannan abin sun kai kotu na yi winin nasu a kot ta farko a ta kot ta biyu da ta uku da ta hudu akwai kot order a hannuna da take hana wani mutum da sunan wannan tuhuma ya kama ni kuma akwai kot order da take gwada a biya ne ainihin wato compensation diya kuma kaya na har yanzu yana hannunsu ba su biya ne ba inda ga dama kuma zai je in sa su a yanzu wannan me ake nufi wato ba za a ɗauko wani tuhuma a tsoratar da mu don mai shiru a ci mutuncin musulunci da musulmi kada mu ce to wannan lokaci ya wuce a nan muna kira da babban murya ga jami'an tsaro su ci gaba da mantenin matakansu na ainihin tsare lafiya da zaman lafiya kada sai da a jefa su a cikin irin wannan ainihin abin da rikici domin su tambaya a lokacin da yake mini magana ina ƙoƙarin in kirawo sunayen waɗanda aka kulla da su aka yi waɗancan abubuwan na shekara goma mun lissafa wajen mutum biyar dukkan su yanzu ba su a duniya da muka fara lissafi ba mu nisa ba mutum biyar duk Allah maɗaukaki ya gama da su ko ba ku san su ba to me suka yi shari suka kulla saboda haka Allah maɗaukaki ya ce alam nuhulikil awwalin ثم نتبعهم الآخر آخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ yan uwa musulmi muna kira da babban murya ga ainihin abin da malamai su ci gaba da sanya waɗannan matsaloli a cikin addu'a Allah ya ba lafiya da zaman lafiya muna kira ga murya ga shugabanni su zama masu adalci a cikin al'amuransu su masu taimakon al'umma mutane suna cikin bala'i suna cikin musiba talauci da ainihin rashe-rashen lafiya ya yi tsanani a yi kokari don allah a taimaka wa al'umma kamar yadda muke ainihin abinan kira ga sauran ainihin abinan jama'a mu taimaka wajen baiwa harkokin tsaro gudunmawa mu taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya kowa ya taimaka wajen yaƙi da talauci kowa ya taimaka wajen yaɗa ilimi kowa ya taimaka wajen tabbatar da yan uwantaka yan uwa musulmi a ƙarshe muna ainihin abin nan son mai kira ga masu da shuni su yi koyi da wasu bayan Allah waɗanda baraka wasu uku suka taimaka wajen taimakawa talakawa wajen buɗe baki a masallatai da dama akwai wanda bara ya kashe sama da miliyan tara a wajen ciyarwa da ake wa a masallatan nan ba za mu zo wato nauyin mu ambaci mutum in ya aikin kirki ba alhaji ɗahir manga shine kan gaba wajen gudanar da irin wannan taimako akwai alhaji muntaka rabe shi ma yana yin irin wannan taimako akwai kuma wani mutum guda wanda na manta da sunan shi yana irin waɗannan taimako a masallatai sauran 'yan uwa da suke da hali ko dai bangaren kasuwanci ko bangaren gwamnati ko siyasa muna kira da babban murya su masu taimaka wajen ciyar da al'umma musamman buɗe baki su tambayi ladan mutum in ya ciyar da mai azumi guda za ka samu ladan wannan mai azumi in ka ciyar da ɗari fa in ka ciyar da dubu fa sannan muna kira da babban murya mu ta addu'a Allah ya shigar da mu Ramadan lafiya ya sa mu yi shi lafiya ya azurta mu kada mu yi asarar ko da azumi ɗaya a cikin shi ko kuma kiyamun laili ko da na dare ɗaya sannan mu dage mu ta'addu'o'in bukatunmu a cikin waɗannan darare annabi mai tsira da aminci ya tabbatar da cewa akwai dare guda a cikin wannan wata daren lailatul kadari in kai ibada a ciki lailatul qadar khairu min alf shahr in kai addu'a a ciki addu'a karbabbiya ce muna da bukatu mu kanmu iyayenmu suna da bukatu a kanmu yan uwanmu suna da bukatu a kanmu ƙasarmu mu tana da bukatu a kanmu haka kuma gwamnatocinmu suna da bukatu a kanmu mu daure mu ci gaba da addu'o'i ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka nuna mana wannan lokaci na buɗe wannan tafsiri lami lafiya muna roƙonka nuna mana ganin ranar rufe shi lami lafiya ka zuta mu da yin ainihin wato azumi irin azumin keɓantattu tare da sauran ayyuka da ke ciki kuma wannan jawabi namu ba zai cika ba sai mun gabatar da godiya ta musamman da yabawa tare da jinjinawa ga ainihin shugaban kungiyar izalatul bid'a wai kamata suna na ƙasa da shugaban majalisar malamai na ƙasa ma'ana shugaban kungiyar izalatul bid'a wai kamata suna alhaji abdullahi balalam da shugaban majalisar malamai na ƙasa malam sheikh muhammadu sani yahaya jingir da allah maɗaukaki ya taimake su suka haɗiye fushi suka yi fatali da shaidan suka tabbatar da haɗuwa da dunkulewar wannan ƙungiya ba dan da suka nisanci san duniya da shugabanci ba da ba a iya samun nasara akan wannan ba baya ga samun taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna gode musu mai musu addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa su sannan duk abin da zai tabbatar da wannan haduwa Allah ka tabbatar da shi duk abin da zai kawo rarraba Allah ka kore shi muna kira ga masu tafsiri su ci gaba da addu'a akan wannan da kuma ainihin wato yi wa waɗannan bayan Allah da sauran shugabanninmu na ainihin abin nan kungiya hatta na jihar Katsina da ƙananan hukumomi bisa haɗin kai da suke badawa da goyon baya wajen taimakawa al'umma da karantar da al'umma Allah shi taimake mu Allah shi mana jagora da sunan Allah mai rahama mai jin kai yau din nan a daidai wannan rana a daidai wannan lokaci mun bude tafsirai da za a ci gaba da yi a wannan jiha na wannan shekara Allah kai mana jagora Allah ka samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم alhamdulillahi الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a wannan rana ta yau laraba 28 ba 27 ba 28 ga watan sha'aban wanda ke da 27 ya gyara 28 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 433 a sheik yaqub musa hassan Allah shi ƙara tsare mana shi ya gabatar da jawabi na bude tafsirin ramadan na wannan shekara mai albarka to mala ya gama da komi da komi a cikin bayana amma nukuta ta ƙarshe addu'a wadda ya yi ga waɗannan jagorori namu guda biyu a sheikh abdullahi balalau shugaban ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna na ƙasa baki ɗaya da kuma shugaban majalisar malamai na kungiyar a sheikh saniya yahaya jingir cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da digadigansu tare da mu akan tafarki madaidaici wannan haduwa ta mu allah ka sa mata albarka to idan ba manta ba ƙarƙashin wannan haduwa ne muka zo muka yi wa'azi a cikin garin katsina ta jihar katsina wa'azin da aka yi a cikin shi ne shi shugaban majalisar malamai a shek sani a jingir ya yi wata magana da kila da yawan mu ba mu ba ta kyakkyawar fahimta bayan an haɗin ya tabbatar da shugabanci ga shi mala yaƙub musa hassan a ƙungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatis sunna ta jihar katsina ya kuma ce ya gamsu domin dina da mai girma gwamna ya shirya sanadiyya wannan wa'azi an yi jawabai a wurin wannan dina shi shugaban majalisar malamai na ƙasa ya yi mai girma gamna barista ibrahim shehu shema ya yi shi ma jagoran ma a wannan jiha ya yakub musa hassan ya yi to kan mimbari ne shugaban majalisar malamai na ƙasa yake cewa jawabin da malam ya yi na nasihohi in an ce nasiha kuwa neman gyara ko ga shi gamnan jihar katsina malam ya ce ya gamsu duk dan cuwa-cuwa ba zai iya wannan jawabin gaban gamnan shi ba cewa duk dan cuwa-cuwa ba zai iya wannan jawabin gaban gamnan shi ba to wannan magana tana kunshe da ma'anoni masu yawa shi shugaban majalisar malamai na ƙasa yana sane da bayanan duk abin da ke faruwa a kowane lungu da sako a ƙarƙashin shugabancin shi a najeriya kamar yadda shi ma shugaban ƙasar najeriya yake da security report a kan duk abin da ke faruwa a ko'ina to anan. ina kira to a daidai wannan munasaba ina kira tare da ba da haƙuri ga waɗanda su sun lashi takobi kuma sun ƙudurta wani irin ƙuduri sun yarda duk abin da ƙungiyar jama'atu izalatul talibida wa iqamatus sunna take kira a kan shi sun yarda gaskiya ne kuma sun yarda tafiya babu kuskure kuma sun yarda ƙalƙashin tafiyar ƙungiyar ne kaɗai za ka iya baiwa addini gudunmawa ta fuskar da ta dace tare da bambanta da'awar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a da'awar ta kira ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma daga ba ita ba kowace ƙungiya ka sani kira ga wani particular shehi take to sun san da'awar ita ce gaskiya amma me gurinsu shi ne su ga cewa wani jagora ne ke jagoranta kungiya a nan jihar katsina ba malakun musa hassan na ce ne ina kira gare su tare da ba su haƙuri ko akan cewa allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi malakun musa hassan shine jagoran wannan kungiya a nan jihar to mun zauna mun tantamna yayin da malam ya fara kawo wata magana kuma mun rantse mashi da billahi lazi la ilaha illa huwa idan ya gigin ruduwa da wata magana to wallahi mu ne zamu mu yake shi shugabancin da yake yi ba shi ya ɗora kanshi ba mu ne muka yi mai baya. sannan kuma mu baya a mutana nan to hayaniyan masu hayaniya da rudun masu rudu da bakin cikin masu bakin ciki akan tafiya addini to wallahi ba zai cutar da wannan tafiyar da komi ba idan kun lura duk lokacin da aka gilgiza da nufin a taba mu to sannan ne waɗanda ba su fahimce mu ba za su ƙara fahimta mu sai mu ƙara yawa da ƙaimi da ƙarfi to an yi gwagwarmaya da wata gwamnati wadda aka taɓa yi ta gabata kuma dukkan mu mun san yadda gwagwarmayar ta ƙare mala a cikin jawabin shi ya yi magana cewa waɗanda ke da ra'ayi ke da hannu ke shushuta fitina wadda suke neman su kawo a cikin ƙungiya har yanzu allah bai yarda ba malam ya ce akwai waɗansu mutane bai bayyana muku ba waɗanda fitina ke hannunsu suna ta mana ishara ne da cewa gwamnatin jihar katsina ke da ra'ayi akan wannan to muna kira ga ita gwamnati ba mu shiga harkar ta ba to ita ma kar ta shiga tamu idan kuwa ta shiga to ta san abin da ya shuɗe a gwamnatin da ta shuɗe wannan shine kira wanda nake yi mun yi sanarwa turar da muka canza limancin masallacin GRA dakatarwa muka ce mun yi ba kora ba kuma muka ce harka ce ta izala ba ruwan gwamnati ba ruwan wani jami'in tsaro ba ruwan wani ɗan siyasa a ciki to amma sun yi kunnan uwa shegu da wannan sanaswa wadda muka yi ba dan da mai martaba sarki ya kawo ɗauki akan mas'alar ba to tuni da sun gane kuskurensu su waɗanda ke neman su yi mana katsalan da a ciki to yanzu muna rage masu wuri sanadiyar shigowar mai martaba ba za mu yi mashi tawaye ba muna yi mashi ɗa'a kuma mu baya amma a kan shi take to ita ma masarautar katsina muna kira gare ta ta gaugauta ɗaukan matakin da ya dace akan wannan mas'alai magana dai ta limanci harka ce ta ƙungiyar izala ƙungiyar izala ke kowa na a matsayin liman ba tare da shawartar kowa ba kuma ita ke sabkewa ba tare da shawartar kowa ba kuma mun sabke ɗaya mun sabke biyu mun sabke uku fiye da goma ba wanda ya zo ya ce dan me amma wannan ya zo daidai gaba ana nema a kawo mana fitina to muna godiya ga Allah ya bamu kariya duk wanda ya taso mana da fitina bi izini kan shi za ta kare notice ɗin da muke badawa daga nan zuwa satin farko na ramadan don girma allah duk wanda ke da gurin ya kawo mana fitina to ya daga hannun shi ya bamu in ba haka ba aka shiga sati na biyu to duk tarawihin da muka yi za mu sanya shi cikin alkunuti wanda ya kama mu kira sunan shi za mu kira wannan shine saƙon da zan isar kawai akan bayanin da malam ya yi kamar yadda ya bayani ana kotu wallahi ko malam shi kaɗai ya je kotu wallahi abin da Allah bai baka da wanda isa yi shi ko ni kaɗai na je kotu abin da Allah bai baka da wanda isa yi shi to amma dai na san an yi karan malam ba zatin shi aka yi kara ba dan yana shugaban ƙungiyar izala da ya aje an kawo dan ciwa to zuwa za a yi ana gaida mala ana danna mai kuɗi dan me dan ya yi shiru a cutar da addini da al'umma to laifin shi kawai ya tsaya sai alkur'ani sai sunna to ku kuma mabiya wannan kabarar da kuke yi muna sauraron mu ga da gaske ne ko ƙarya ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh